ɗaya wa an ya bibba kuma annabi ya hane mu daga matsayin azurwa. abinci abin sa abinci ko abin sa abin sha na azurwa. haramun to hadda zinari ba kaka ɗauka azurwa kawai abu na uku wa an mayatir wal qatiyati wal istabraq wal dibaj abu na uku ko wa an mayafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mu daga shimfidar sirri ta alhariri shimfidar sirri ta alhariri mayafin jam'u misara wani abin da suke shimfida a kan sirrin su to ka a shimfida na alhariri wal qasiyya abu na nawa kenan na hudu hawati muzahab aniya biyu mayafir uku kafiya hudu saƙar alhariri cakuɗi da rama ko kaɗa a haɗa rama ko kaɗa da alhariri a yi saƙa annabi ya hana su sa irin wannan sura na biyar walistabrak da kuma istabrak alhariri mai kabri wa da kuma alhariri duk nau'i na saka alhariri nawa kenan shidda tabahu abu awana abu awana ya mai mutaba'a wa shaybaniyu an ash'ab fi ifsha'i salam ga watsa sallama shi ma ya kawo watsa sallama a cikin abubuwan da aka hora guda bakwai to sai dai nan bai kawo cikon na bakwan ba a wata riwaya yace ya mance ya mance na bakwai ɗin ko ya manta na bakwai din ta ba abu abu awana wa shaybani wa an ash'ab fi ifsha'i salam kalimar ta ba abu labilin nan nahu yaudu ila man ina yake koma to ta ba abu a koma isnadin farko na hadisi حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص to shi shi da biyu ka koma ba abul ahwa wada abul ahwa ya ruwaito an al ash'ab in ka koma isnadin warko to haka nan ta ba abu awana wa shaybani an ash'ab kenan wada abul ahwa ya ruwaito daga ash'ab shi ma abu awana da ashebani yuzu nan sun wa abul ahwa mutaba'a sun ruwaito hadisin ga kamar da ya ruwaito shi daga ash'ab su ma sun ruwaito daga ash'ab amma sun yi mishi muta amma da lafazin ifsha'i salam kuma dan zaka samu kila wani hadisin ba da wannan kalimar ba to a mutaba'a su da wannan kalimar kisan gidan taba'ahu hu yaudu ila abul ahwas min al-islam حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص سنا عن الأشعث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم an abi hazim an sahalin daga sahal kenan abdulaziz bin abi hazim ya roto daga baba ne abi hazim abi hazim menene suna ne salamatu ibn dinarin salamatu ibn shi ne sunan shi wata nusha an samu an cire abi hazim din nan حدثنا عبد العزيز بن ابي هازم sai aka ce an sahal wanda wahami ne a lura da kyau wata nuskha ta sahih al-bukhari حدثنا عبد العزيز بن ابي هازم sai aka cire an abi hazimin kawai aka ce an sahal wannan sai ya nuna shi abdul azizi kai tsaye karfa hadisin daga sahal ibn sahabi ne wannan ko a babu shakka akwai wani tsakanin Abdulazizi da Sa'ad ibn Sa'adin wanda shi ne babansa a Abi Hazim wanda shi Abi Hazim nan sura ne sallama ibn dina kala Abu Sa'id Sa'ad ibn Sa'ad al-Sa'id yake da Abu Usaid Usaid al-Sa'idi Abu Usaid al-Sa'idi ya gayyato rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi urfihi ga ango yaya ango sai kai to annabi wurin walima wa kana timra'atuhu matarsa ta kasance ita wannan amaryar da aka kawo Yau ma izin wannan rana khadimahum ita ce mai yi musu hidima kalma khadimu da namiji da mace to haka aka ce ba ka ta khadimatu da haka ba a ce khadimatuhum ba da namiji khadim mace ma mai hidima sunanta ya yastawi fihi zakar wal unsa wa hayal arus kuma ita ce amaryar ita ke musu hidima ta kawo musu abinci ta kawo musu ruwa qala sahalu sahalu yace tadu tadaruna ko kun san Ina ce mu wanda yake karanta mu hadisi ko kun san ma saqat rasulullah abinda ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saqat ta sayar da shi rasulullah sallallahu alaihi an ta kima lahu ga annabi ta maratin kwarorin da biyu da milan lalisun cikin dare tun cikin dare ta kenan annabi zai zo wurin walima sai ta cika da biyu cikin ruwa ya kwan falan ma kala. lokacin da ya ci abincin walima kasu iya hobe ta sha da shi wannan tsinin da dabino wannan hadisi yana nuna gayyata shi annabi an gayyata ya karɓa gayyata ya yi horo da a karɓa gayyata kuma shi kai ne an gayyata ya karɓa gayyata kuma wannan yana nuna yana halatta kenan idan ga mutum mata sai ta zo amma ta zama mai ruhawar al'aura kamar wadda musulunci ya tada kar ta zama duk wani bangare na jikinta da Allah ya haramta wani ya gani yana rufe sannan kuma wannan halal na ba wai wajibi na ba ba sunna na ba a ya halatta na kawai ya halatta ne matar ta halarto mijinta da abokai ne ko da baki ne ta kawo musu abinci da ruwa ya zama ba wani wuri da Allah hana a gani na ta wanda tabbali a gani ba wata ba a tsakaninta da abokai da wasa da dariya cikin mutunci da kimci iyaka ta koni ne halar na kawai to yana tsoron fitina ha yi yukhshal fitina dole sai a bari ka gani ka zauna ka abu ne wanda sai an sa hattara konin hukunci ne da ya wuce halal ba ba wai wajibi ne ba ba sunna bane to kuma in ana tsoron fitina ta shiga eh, ka asir na alhazin ga dole a yi hattara al-insanu faqihu nafsihi babu man taraka a wata asa Allah wa rasulahu babu duk wanda ya bar karba gayyata aka ce wani ana gayyatar ka wurin walima aka ayyana shi to kuma sai ke zo to faqad asa Allah wa ya sa amma Allah da manzo a wannan kawai ya isa fahimtar karba kiran gayyatar walima wajibi ne in an ayyana ka amma in kira ne budadde gaman me ana walima gidan wani wannan kaga ba wajibi ba ce don ba a yana ka ba. Hatta suna a Yusuf, akbar na malikun a ibn shahadin an la'arash an abi hurera ta rabi Allah wa'an. Annahu kana ya annabi ya kasance yana cewa sharrar fa'ani. Mafi munin abinci, ta'amul walimati, abincin walima, yudur ala al'afiniya, da za a kira mawadata zuwa ga wannan walimar wa yutrakul fuqara a talakawa. ga mabukata sai a kira marar bukata a bar mabukata faman taraka da'wa wanda ya farkar gayyata? ta walima faqad asa Allah wa rasulahu hakika ya sa'a ma Allah kuma ya sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wa farkon hadisin shina nuna hadithi ne menene bayan ya kawo isnadi haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an ibn shihab an al arash an abi hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqul شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونرى حديث نيوانا mauko saboda magana ta tsaya ga Abu da ya ce annabi ya ce ba to amma hadisin marfu'i ne mawqufan lafzan marfu'an hukuman a hukumci marfu'i na mi ka sa a gane marfu'i na saboda cewa aikata kaza ko faɗin kaza saba ma Allah na da manzo ne bai yiwa da ra'ayi bai yiwa sahabi da wani abu ko ya ce saban Allah na bisa ga ra'ayin kai ne kenan da jin abu hurera ya ce wanda aka kira ya ci karɓa gayyata ya sa'a ma Allah da manzo ne wannan ba magana sace ba dan bai yiwa ya ce kaza sabon Allah na kaza sabon manzon Allah na bisa ga ra'ayi ne an gane ko saboda haka karshe ne yana ishara zuwa ga hadisi ne marfu hukuman babu man ajaba ila qura'in badan wanda ya karɓa kira zuwa ga kawa akuya ko kawa ta dabba haddathana abdanu an abi hamzata an la'amash an abi hazim daga abi hazim can mun wato wani abu hazim shi suna ne shi yanzu yanzu mun kawato shi abu hazim a ah, wannan abu wa'ilin yanzu An Abdul Aziz bin abi Hazim an abi Hazim an sahalin ne sa'ad. sallah masu da jina ne a suna ne to an gaba shi na ba kaga in ka cuya baya ka danga ya nan haddathana kutay batum da sa'id haddathana abdul aziz bin abi hazim an abi hazim wanga abi hazim da muka wuto suna ne sallah masu da jina ne to amma wanga abu wanga abu hazim wa suna ne salman salman kaga ko do abu hazim a cikin kinayar su guda amma sunansu daban ba ma guda ba ne guda ya ma guda nesa akwai tazara tsakanin an gane yawa duk da an samu wasu malamai nan wahani ya kama wani salama su bin dinarin na shi abi hazumin nan sai wahabi ya samu bai bambanta tsakanin wancan da muka hito ba suna su salamatu bin dinarin wanga da muke akan sai yanzu suna ne salman maula azza an gane an abi hurairah radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila qura'in da za a kira ni zuwa kafa kada wata kawa salan ga gugu la ajabtu da na karba walau udiya ilayya zira'un da za a bani kyautar zira'i la qabiltu da zan babu إجابة الداعي في الغرس وغيرها بعد كرب كرم ميقيتا جا وليمر anganci ko wani walimar anganci kenan ko كوني wani kira hakan ga wanda حدثنا علي بن عبد الله بن ابراهيم حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه النافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول Wa da rasulallah sall alahu alayhi wa alihi wa sallam ajibo haɗu wannan gayyata. Iza biyu e tun idan aka gaiyake kulawa zuwa gareta. Qala ya ci. Ka na Abdullahi ya ce, na Abdullahi ya kasance. Ƙala na nafe wanne nafe ce ce Abdullahi ya ce. Abdullahi ne Umar ganin bo? Akwai wawu? riwayar mu babu wawo wata riwaya akwai wawo wa kana abdullahi nan kuma kana kana abdullah abdullahi ya kasance yani ibn umar ya kudu haka ne ya ji yakan zo da'awa wurin gayyata fil ursi ga ango wa gairil ursi da abinda ba ango ba wa hawa sa'ibin ko yana azumi ko yana azumi ya haka shi wa shi ba zai zo ko ta a ko ango ko ba ango ba babu zahabin nisa'i wasu biyani ilal urfi babin tafiyar mata da ƙananan yara zuwa ango mata sai wurin ango haka ƙananan yara in babu munkar a can kuma an amince ma fitina حدثنا عبد الرحمن bin mubarak حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي يا جوسماتا وصبيانا جوس انانا يارا مقبلين من قرطن سنة ودا ولا عمو wannan sha tafiya amma ta hanyar zai ko jaye da yara wata rahabbi zaka ci yaran ku bace wurin ango faƙamu mumtanna sai annabi ya miki yana zaune da cikin gan sai ya miki yana mai farin ciki yana mai fara fa ki allahumma ya ubangiji allah antum min ahabbin nasi ilayya ku wadannan mutane ku da cikin mafi soyuwar mutane a wurina kina abinda suka yi wa abinda annabi ka so na akai amarya a rake amarya a dawo da ko mace guda ko mata da yawa ba munkari ba kiɗe-kiɗe ba rere ba alkalamul kabir wanda ya halatta Sun sha Allah su wa ta'ala alaƙa daga la'akari da lokaci ne kamata mu tsaya kuma idan muka tsaya nan sati mai zuwa muka tashi babu haliyar ya izara amun karan to za mu tsaya babu husnul mu'ashara wani sati sai mu tashi ba satin da aka ba satin da aka in mun tashi daga babu har yarji'u ila haramun karat za mu aji karatu kan babu husnul mu'ashara wani satin na sama sai mu tashi babu husnul mu'ashara kuma babin nan shi kadai za mu yi kila in ma ya yi a kare shi amma akwai takardu kan babin wanda za a yi photocopy ina ganin za su kama naira ɗaya saboda ka wanda ka bukata wannan takardun wani littafi ne da wani magabaci ya yi kan wanga hadisi kawai na cikin wannan babu da ke gaba gari, ku babu usul ma'ashira ma'al ahal littafi ne su kutum. wanda ya shi ya rasu shekara ta a ɗari shidda da ishirin da wani abu ɗari shidda da ishirin da wani abu ko da takwas kaga suna cikin malamai na sama ko ana ce mai arraji abdulkarim arraji raji babban malami saboda ya rasu karni na nawa na bakwai karni na bakwai ya rasu to wannan littafin shi za a yi wa photocopy idan mu a kawo nan shi za mu karanta ya yi bayanin wannan hadisi dalla dalla tun daga taharijin isnadi ne har zuwa matani ne har zuwa fassara kalmomi ne da kuma hidda fa'idodin da hadisin ya kunsa saboda ka duk wanda zai buƙace samu wannan littafin na arrafi zai ba da naira ɗari ta rubuta sunaye kayan wani sati mai zuwa ko wani satin mai zuwa sai a same shi kayan mu kawo gaba yana ga hannu kila ba ka san daga abin ka da an to wuce ne za a yi kare ka gani misalin Allah tawfik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Yes. Uh. Ah,